Mai mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku shirin faɗa da cikawa wadda gwamnatin jihar Jigawa karkashin jagorancin gwamna Malam Umar Namadi ta ɗauki nauyin kawo muku. Kamar da muka faɗa muku tun a shirinmu na farko za mu riƙa leƙawa duk gurin wani taro da ayyukan gwamnatin gwamna Malam Umar Namadi. da kuma tattaunawa da waɗanda abin ya shafa wato al'ummar wannan jiha kan wani abu da gwamnati ta yi Kazalika cikin yardar Allah za mu riƙa leƙawa asibitoci don jin yadda shirin magani kyauta ke gudana. Sai kuma ziyartar makarantu don tabbatar da ingancin shirin ciyarwa da gwamna Malam Umar Namadi ya ce ya yi ƙarin kuɗi don ciyar da ɗalibai. Sannan muna so a sani manufar wannan shiri na faɗa da cikawa ba wai yaba wa gwamnati ba ne kawai. A'a hatta ƙalubale mai ma'ana matukar zai taimaka wa gwamnati kan wani ɓangare da baya tafiya daidai don an karar da ita. Haka kuma baya ga waɗannan manufofi da kuka ji na lissafa ba wai iya nan za mu tsaya ba. har da sauran bangarori da suke da alaka da rayuwar al'umma kai tsaye ko kuma ma ba kai tsayen ba. Ka ɓata daren ka ka nemo suna don ayaba maka ranar kewa. Kana irin haka shi zai rana ran da muka isa filin tsayawa. Kar ka biyewa a masu zagage za su yi zaka kamar dai kanwa. Tura da masu gyaɗa 'yan rani za su rufe maka sai kai tsawa. ragama ta jigawa bebe. Mai nasara game da dan mudi ba ta daren ka kai suna. Duk da gwani kake ka san hanya za mu daɗa maka sabon kai. kamar da aka sani tun bayan ratsar da gwamna malam umar namadi yake kaiwa ziyarar bazata ma'aikatu da hukumomin gwamnati ganin yadda ma'aikata da aiki ke gudana wadda hakan ta ba shi damar gano abubuwa da dama wadda da bai kai waccan ziyara ba da bai san da su ba da kuma ikirarin ɗaukar mataki yadda ya kamata. idan za a iya tunawa bayan kaiwa ziyara babban asibitin dutse da gwamnan ya yi ya yi irinta a babban asibitin gumel har ma ya zagaya ya ga komai da kowa a asibitin wadda tunima matakin sauya hukumar asibitin ya biyo baya sakamakon ganin rikon sakainar kashin da ake wa asibitin har wankin nan ma sai an biya kuɗi yake farko ma dubu eh? wankin ma sai an biya kuɗi yake yi kullum kullum biya za mu ta dubu goma na ya kullum ne za mu ta dubu goma na a wannan kafa ana asibiti ke sai wannan eh kemis aina waje ko anan kuma ai ba mu amfani da wani magani a ko Gola. Ai babu ahiri da ake ba a waje.

sun ce sun ji daɗin waccan ziyara da gwamnan ya kai. Ni abin da ya bani sha'awa saboda kula da al'amuran mutane da wani gwamnan yake yi ya sa ni yake bani sha'awa kuma niki shi masa albarka domin ya gama min koma yanzu a gwamnatin baya ba irin wannan kula da mutanen ba amma a wannan gwamnatin tana yana bibiya kuma mutane kowa yana tsaya akan aikin sa ya sa ya min komai ba zan yi adawa da shi ba suna na alƙasin ta duk jiga ba wanda bai sani ba ta amma. a ƙaramar hukumar taura ni yaran aminu ringini ni yaran mutari gwangani ni asibitin gomar mulki abin da ya ba kimanin awa gwamna da kansa yana bin ma'aikata ma'aikata yana duba ana dubawa to wannan ya mun komai a rayuwata sunana victoria to muna ce mun gode kuma mun ji daɗi kuma mun kuri ciki cewa ya zo nan sunana hajji muna murna da wannan gwamna da ya kawo mana ziyara domin ci gaban kasar mu